a mahangar musulunci da capitalism mun ji alakar yin kaya da rawar da yake taka a mahangar communist tunda suna gan tattalin arziki shine asasin komai kuma a tattalin arzikin shine producing shine babban asasi kuma producing din ma babban abin da yake asasi gunsa shine kayan da suke amfani da wajen yin producing din wajen yin wasu kayan kamar fatanya ko garma ko tarakta da za a yi amfani da wajen yin noma misali to amma mun ji ko muka ji musulunci ya dan fara nau'in producing da abin da kuma ake rabawa wato wanda za a raba tsakanin mutane wanda za a yada cikin mutane da cewa ba shine babban alaka ba babban alaka shine halin mutane yana kaiwa ga yalwar abin da aka samar wannan shine muhimmi hadafin yin amma a wannan karan muna magana ne kan hadafi na shi producing din capitalism ko jari hujja in ji mutanenmu suna ne mai kyau da suka bashi jari hujja in kana jari kake da hujja ka dukiya kake da hujja tsarin da musulunci ba so kenan in kana da hankali kai ke da hujja haka musulunci yake cewa ba in kana da jari kai ke da hujja ba wannan shine babban bambancin tsarin musulunci da tsarin capitalism capitalism yana cewa jari hujja mai yanke magana shine mai arziki shikenan mai dukiya shine mai karfi yayin da musulunci yake cewa mai gaskiya mai rukun amana mai hankali shine mai karfi wannan babban muhimmi ne sosai musan wannan a musulunci tujari hujja yana ganin cewa yin kaya kai tsaye da yawa shine babban hadafi kuma babban hadafin da ake so a cimma shine daidai gwargwadon nema saboda nema yana ba kayan kima to so da haka kasuwa sai ta duba abin da ake nema sai ta yalwata shi ta yi shi da yawa domin ta ci kasuwa wannan shine yayin da musulunci yake cewa yin kaya ana yin su ne domin toshe bukatun mutane ba domin ana nema ba don haka idan za ka yi kasuwanci ko kuma idan za ka yi kaya kana bukatar abin da mutane suka rasa ne sai ka yi musu shi domin kawar da bukatun mutane ta wannan ɓangare misali babu injin wanki a cikin al'umma babu injin saka a cikin al'umma babu injin yin kafet a cikin al'umma babu injin yin misali yadi a cikin al'umma ko jeans a cikin al'umma sai ka zo ka kafa wannan injinan sai ka ringa yin jeans sai ka ringa yin yadi sai ka ringa yin injin wanki a cikin al'umma domin al'umma ta samu yalwarsa babu ac shi a cikin al'umma sai ka zo ka yi ma'aikatar da za ta ringa yin ac domin me domin bukatun mutane su samu wadatuwa ba kawai za ka duba kasuwa ba ne ka ga menene ya fi samun kuɗi wa menene za ka fi jawo kuɗi ta cikinsa sai ka yi wannan capitalism ya fi dogaro kan wannan ya fi da ya fi karfafa irin wannan abuwa sadaka wannan mu duba mu ga bambancin yadda musulunci ke kallon abu shi musulunci da yana kallon mutum ne capitalism yana kallon kayan da za a yi ne da ribar da za a samu communism yana kallon abin da ake amfani shi wajen yin kayan da kimarsa shi ke ba komai kima wannan shine bambancin wayannan hanyoyi guda uku so da haka don haka ne zamu ga capitalism yana ganin cewa yin kaya da yawa babban hadafi ne na asasi wanda ake cimma domin haɓaka tattalin arziki in general ba tare la'akari da cewa wannan kayan an raba su sun wadatu ko ba su wadatu ba ruwansu da wannan sun iya ɗauke bukatun mutane ko ba su ɗauke bukatun mutane ba ruwansu da wannan wannan musulunci ne ke kallon wannan don bukatun mutane shi abin da ke kallo shi ne wannan kayan a yi su a matsayin yin su su a kan kansu kuma a duba daidai gwargwadon neman da kasuwa take musu a daidai gwargwado yawwa so da haka idan idan a wajen capitalism idan aka yi shi daidai gwargwado tare da ya ishi mutane bai ishi mutane ba wannan ba shine muhimmi ba muhimmi shine ya ɗauke bukatun masu nema saboda nema ne muhimmi kuma ɗauke bukatun masu nema zai iya yiwa wannan abin kawai masu hannu da shuni su ne kawai za su iya siyan sa so da aka ba ruwansa shi zai yi ba ta da cewa akwai abin da kuma ko da al'umma wannan abin ya yi yawa ko da ba ta bukatar sa da yawa matukar shine ake nema wajen samun kuɗi kuma za a samu ta hanyar su shine muhimmi ba neman abin da yake shine bukatun al'umma ta ɗoro a kansa ba so da haka musulunci abin da ya ɗauka arziki da abin da ya ɗauka yalwatawa ya bambanta da abin da capitalism ya ɗauka domin a yalwata don haka za mu ga musulunci yana da hanyoyi masu muhimmanci yana kallon duniya amma baya kallon duniya abu mamaki capitalism yana kallon duniya gaba daya communism yana kallon duniya gaba daya a cikin tsarin communism ba batun allah ba batun kyawun halaye a cikin tsarin capitalism ba batun allah ba batun kyawun halaye don haka kaya ne muhimmi ko kayan ko abin da ake yin kaya wato kayan da suke yin kaya shine muhimmi tsakanin wato eh, capitalism da communism shi ko musulunci da yake yana da ubangiji a cikin maganarsa sau da haka shi sai yake kallon dan adam a matsayin asasi a matsayin matsayinsa wanda yake salihi wanda Allah zai makanna hun fil ardi kamun salata wa atu zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar wanda yake bawa ne na ubangiji dan haka musallas ne dokan da take cikin musulunci shi da Allah mutum kayan albarkatu da ubangiji yayi ya hore wa mutum ya sarrafa su yayin da communist da capitalism yake cewa mutum shine ubangiji a wannan duniya kuma shine zai sarrafa wannan kaya daidai gwargwar ra'ayinsa da tunaninsa wannan shi yasa za mu ga ana samun sabani sosai tsakanin musulunci da wancan theories guda biyu da suka kafa kan duniya musulunci yana cewa madalla da mai taimako tsoron allah da wadata madalla da wadata mai taimako akan tsoron ubangiji wato arziki wani abu ne zai taimaka mutum ya ji tsoron ubangiji yana cewa allah kai mana albarka a cikin gurasa a cikin biredinmu kada ka raba mu tsakaninmu da biredinmu ka gani allah shi ne ke ba da burodi domin shi ke ba da alkamar da za a yi burodi shi ke ba da fulawar da za a yi burodi ba dan burodi ba ko ko ba dan gurasa ba ya danganta hubs gurasa ko burodi sunansu ne ba dan burodi ba da ba mai sallah ba da ba mai azumi ba da ba mai zakka ba da ba mu yi ibadun ubangijinmu ba kuma tabbas haka ne idan ba burodi ba sallah idan ba burodi ba zakka saboda me sai ciki ya ɗauka tukun sallah za ta yi sai ciki ya ɗauka tukun azumi zai yi imam sadi na cewa madalla da duniya da take taimakon mutum ya samu lahira a cikin wani ruwan imam sadi aminci allah tabbata gare shi cewa ba alheri ga wanda baya son tara dukiya ta halal da zai kame daga roƙon mutane biya bukatunsa ya sada zumuncinsa yayin da wasu hadisan kuma suke sukan duniya mun ga wannan suna yaban duniya amma wasu suna sukan duniya suna cewa wanda ya so duniya sai zai cutar da lahirarsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasiyinsa imami halifa daga ahlul bait na farko yana cewa imam ali kenan wanda yake wato ƙin duniya nisantar duniya shine mafi girma a abin zai taimaki mutum kyawun gyara kyawun halayensa imam sadi yana cewa halifa na shida daga albert yana cewa babban wato san duniya shine babban asasin dukkan wani kuskure da sabo a watarwa imam sadi yana cewa idan mutum ba abin da ya dame sai cikinsa da farjinsa shi ne halin da zai kasance mafi nisa daga ubangiji a cikinsa so da haka za mu ga a nan idan mun haɗa wayannan ruwayi guda biyu ko mun haɗa wannan uh, hujjoji guda biyu za mu ga cewa ba abin da suke so suna mana shi ne sai cewa duniya kada ta zama hadafi ka yi ƙoƙari matuƙa ka nemi duniya kamar za ka rayu har abada ka yi ƙoƙari matuƙa ka guji duniya kamar yanzu za ka mutu ya za ka haɗa wannan guda biyu shine ka yi kokari ka nemi duniya matuka amma idan ka samu duniya kada ka bari ta mallake ka ka bayar da ita saboda Allah ka bayar da zakka ka bayar da humusi ka bayar da haƙƙin ubangiji subhanahu ta'ala wannan shine babban muhimmi a duniyan idan ka samu wannan a duniya to shi shikenan ka samu duniya da lahira ba wanda yake da sauƙin samun duniya irin mai kuɗi da mai ilimi mai kuɗi yanzu nan zai sai aljanna ba wanda yake da sauƙin siyan wuta irin mai ilimi da mai kuɗi yanzu nan malami in ya kauce zai shiga wuta yanzu nan mai kuɗi zai kauce cuta dirhami na riba ya fi zina saba'in musiba wal billah da haka a ah, haɓaka tattalin arziki yana zamantowa ne a musulunci domin kai halifan Allah ne a bayan ƙasa kai mutum kai ne za ka nemi wannan duniya ɗin ka same ta sai ka taimaka domin samun lahira <clears throat> saboda haka <clears throat> ba ma'ana da capitalism yake cewa wai producing ne babban hanyar da zai haifar da yanayi ya samu na isar komai zuwa ga mutane sam wannan ba haka ba ne domin yawan producing ya ta'allaka da mutum da yadda ya karkasa shi ne kawai babban abin nufi shi ne kawai ya yi abin da yake zai cin hadafi na ɗauke bukatun mutane ba kawai hadafin shi ne abin da kasuwa take bukata ba don samun kuɗi yawa don haka idan muka tambaya muka ce wa za mu yi wa producing ɗin kaya a musulunci sai mu ce mutum za mu yi wa producing ɗin kaya a capitalism sai ya ce nema za mu yi wa producing ɗin kaya abin da ake nema a musulunci na ce a bukatun mutum za mu iya producing ɗin a duba bambancin wannan theory a duba girman musulunci a wannan theory da tsananin shi sa littafin shahid sadar da yi kan iktisad tattalin arzikin musulunci ya rusa kwaminisanci mutane sun ɗauka wasa ne da yawa mutane suna mamaki ya aka yi littafin shahid sadar zai rusa kwaminisanci wannan ba karamin aiki ba ne shahid sadar ya rusa kwaminisanci saboda littafi babba shafi dubu ko dubu da ɗari biyar da yi a akan kwamnisan kan tattalin arziki ba wasa ba ne comparison da ya yi da mukayasa kwatanta tsakanin musulunci da communist da tattalin arziki ba wasa ba ne a cikin wannan littafin dole rusa kwamnisanci kawai sau da haka ana fassar littafin da yaren turanci yana zuwa kasashen su shikenan gaba ɗaya totally duk theory ɗinsu ya rusa shi duk calculation ɗinsu gaba ɗaya hands down ya yi kasa da shi saboda haka ah, nema ba shi bane asasi bukatun mutane shine asasi karfin siya a capitalism ba shine asasi ba saboda karfin siya ba wanda yake da kima ta karfin siya sai masu kuɗi wanda suke su ne 'yan kaɗan a kasa don haka dole ne mutum in bai san abin da ke faruwa ba ya ga matsala a kasashen turai ya ga matsala tana faruwa a kasashen yammacin duniya ya ga matsala a kasashen musulmi saboda bai san me tattalin arzikin musulunci yake cewa ba bai san mai tattalin arzikin su yake cewa ba dole mutum ya ga rayuwar mutane ta zama cikin talauci da bala'i da fatara da rashi a duniya sakamakon kaucewa dokokin musulunci da ubangiji ya tsara wanda su kadai ne mafita ga tattalin arzikin dan adam saboda haka musulunci ya zo da wani abu domin gyara wani abubuwa daga ciki dole ne abin da ake producing ake yi ya ɗauke bukatun mutane daidai gwargwadon bukatun mutane dole ne a yi shi ba tare barna ba domin barna haramun ne shin barnan nan mutum ɗaya ne ya barna kamfani ne ya barna al'umma ce ta barna ce ta barna da za a yi bude da yawa har ya zamanto zai lalace ba tare mutane suna bukatar zama ya zama barna don haka wannan zai rusa teori din capitalism na yin abu da yawa a matsayin asasin nema kawai na biyu na uku musulunci ya yi umarni ga daula ta shiga a cikin nau'in abin da za a yi producing na kaya domin control domin samar da abin da yake shine zai ɗauke bukatun mutane ba kawai samar da abin da yake shine ake nema ba domin samar da kawar da barna domin kuma samar da kawar da takaita domin akwai producing da bai kai ba mutane suna bukata babu akwai kuma misali za ka nemi abu a kasa babu misali ka je ka ce kana neman injin wanke tufafi ka rasa gaba ɗaya a kasa misali ka kana son kafet ka rasa a ƙasa to dole gwamnati ya control a samu kamfanin da za su yi wannan kamar yadda abu ya har yana lalace ana zubarwa yana expiring ko da kayan abinci ne dole gwamnati ya control a yi shi daidai gwargwadon yadda ba zai expiring ba har zama ana zubarwa ko suna ci suna rashin lafiya bayani ba zai kare ba in muka ce za mu ci gaba da bayani bayani ne dogaye masu yawa muke takaita muku da wannan zan dakata wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh